e studio kalangangan kay matarango barkan dan kun kinel wat tal watir ga cerku bai fora ga barbata ter ni jallabo wa bafuna mat kambore wugati on kuna de ir salan kara bal kare ngobo izu wande kan yang bal kar warang bay me ci nora sohon bal kare ngo wande bumbu igoga balo kar niger agay kan igoga aceci bal kare ngo din imadan e izu wande do hare ategiriyan kan yan nijar labu sati bero beni futunoa ana furta dan kangana imu dondon bal karimodin fongandiyan rame hando da juan hando ya zambarin kaduran ta ca feni futa ana sigir futte kangan gande kurra in furta guna balisi koyan kanyan gwanda jir wacin da idu ga ko jir wacin da yagga imi guna kadugi dambal karen wudira sigiro dimu ato furta ji wondiyo zangu hin kan da wahku kan aguna kan ganan dai da kurra im dudai zanka wanda yayi im furbalo dira to igo ga ha fo se har son nijera bal wai waibore do hare asiga koyi gini ifo gati sanda matani ga te kan ganan bal karen wodin amate wodin senu kuna dan da buryan burnye wu. zama gonda fora hafsatu rabbo mato nga no gati dondon ka equipe national nande irsata beru maina a gagine zagi zambar hinka da wuran kacin fa a gwarga bala karmu mai nara gir zambar hinka da yin hinza mai nura a gwanda lisansa be kaf inga no goga zan kwande din dondon ir gwanda fora koine ne lukman muhammadu ngai mu ido hare université abdumuni do fo nga no ga hagoy de ga gendi gendiyan nodin dan da burnye am kay ngi mi suf er gonda foga za dos lig borno koy nga mo ko kono al mustafa mai hakki nga mo me dan er fakawrawra irna er boryam burnye zama ta kanga hagoy da wayborai bal karin wodin feni fut er ni burnye amna ma bi ner senge siduga iriga er ministero direction kanga hagoida daga ham zingin den nodin nge mo man tuyirse sintali ergete de bore kanka bore kan ay burnye fondo goy da cengo kai ce se waran tu waran ma dai er bondaka al mustafa way bore izu wande kan yanga balakar er ni jalla labora in ba te giren kan igo ceci izu wande in balakar do sahari matanu hmm? a gogi te da wallahi yi miki kino a sigite a sigite ifo se a sigite parce que harangiro harangiro bumbuda to bai kan gonda yake feminine aigi mil club fallan no tenga we borai zai se licence sande dai wa eh wanda zai isbal karnu wala mu ifono goga mu dai balo karyan wodin harino kan arang bai aga irla bora borai sigan gaban di balo karyan an general san ku dini za wai borai wana mu ko ne dini za wai bora wana arang bai mu matkan borai ga wai borai guna igine wai boro ifono kwanda bal karyan je pense que wodin inga kite har bero kan go ganji wai borai zai bal kar parce que borai gini gunan da ifo kan matiyadin ba zan ke hereno siyar dimu ko koyol mate o to irgin kini hayreno irgin kini hayreno parce que hunkuna hayre kan hayre kan gana ingi izuwe bor am ko bal kar wallahi igini kab kan baga igini kab kan baga son doso doso mat kan ago nya mai se har son bore man faham wallahi bore man faham bore man faham ba kenan ba kenan ba kenan hayreno kan si tere tere difficile wallahi asfala to wurin ka la wurin ki ka dai sensibilisation bo wurin goga te to irgo giri na wani te irgo giri na te zama zan kai kan gono kan gilan balo ga ngai bondai no irga appuyer pour que imngai chore convaincre in tabin gai chore sai kan a balo karen o manti matkan bore go milano hunkuna wo bore zubun buda a ginkin bonka balo ra dai balo ra dai a ginkin bonka to no, il faut ça vraiment il faut que bore ma travail wadin bon to irgo gir hinati de mat kan yanki irgo gir hinati mos moso son équipe kurgonda sande inge kamba way bore zen kanga bal karnge mu o me kai ki dai no ami équipe isinda isinda zama harin giro équipe fallanno te inge way bore zen se licence zama équipe wadi ne équipe harin ga bai football man tibor fo hinki hin na ga kai mhm. Oui, mais il faut au moins un effectif de 15 joueurs. Mmh. Oui, mais pour que l'équipe émine équipe. Kuna ni kan gwanda a fo yinkin hinzo vraiment isi ne équipe gono équipe aussi no. bore goce ki dai bore goce ki mosu mosu ga bore lakkale candi ka famandi se kan balo matkar ndi go borga kar kai eh, al borga kar ya no bore zumo ginga kar amma ir kombano as kombasi tinano kan ir gwaga da gina waran gondi hina <laughs> ina ala ina o ina gabu ina falanka kan gori sai yanga kite wana eh, moye hmm. o oh, ina te na o oh. edi eh, me handro eh, ga ko mhm. juan handro ina detection te sande icheci gande kura icheci oh. weborezian feni futno furo dengine do sumo mhm. warana te do so wankan irte e kwalairano irnate e kwalairano irnate au niveau de CEG Mm igunu gidi de la sixième ka koy cinquième da yakine mm -hmm. sixième cinquième wanda ya zai inga no i wana professeur kan gite ise mhm. donc inisa in kinga tekte wankan yan igba balo igwana kaina donc vraiment harangiro wadin bondai no ne do so ir concentré kaina on a essayé de créer parce que mila irdu 3 à 4 centres d'entraînement ya cinde webore zai wani ko ikoli zai wani ikoli zai ban dai no haran o kai bore travail kaina ya dinga musu musu aga tebu a a wo ha o sino me oh o ste o sino e singina ste yi manga o oh, a ah, dai kimo dai kite il faut que parents ay dingay bon im bai kan wa borey a gihin balkar o man titre que al borey ga balkar hmm. zamir irgo ir go hare eh, matkan eh, ko kan matkal borey ga ga da d'afrique balkar ngote iga ko kub du monde yari no wo borey zo mo go ko mhm, mhm, mhm, kin ko ir go dia ir dia telera irgodiya eh, darin man dirgan ir niger ekipo bumbuda feminino mhm. ir wani mai na feminino mhm. amma gai mai ko in balkar gana wani manga mhm. to har ka mun bori asinta da irgo don don na wala irgo don don me wadin wadin kulgice bukan hal son irgo bandagumo o oh, irgo bandagumo mental asteno me irgo bandagumo gogicin gogicin da aigin ce aigin ce da tonton <laughs> emiye kafora lukman aine ifo seno har ka sohon er niger labu wai bore kunde do hare abalu amantun asi ko girgine to wo dai hakegi hingine e sintina da hakegi hingine agi bore pare yenno gonu kan igila sabu kan buku kan go balkar zanga dai mantiya islamu no hmm, hmm, hmm, safare balkar yenwo lokacin no gasi amma iswe boro ihim ga nuno am ko mu am ese am di alinga gihin walinga shi amma za fu di mana no fondo hmm. singite dan hmm. bora gihin gidira am ka ima hamanga na ko dane balnon ko kar igdena ga wal mu afo igce bai kar agi man danu har bumbo bora ga ko bal karen odin do agi man danu bora don don ka entrepreneur no a himga hmm. koi da kan izu wayno man tal burno ya dinga himga ko heredo wano eh, eh, lokaci filana ko lokaci filana aga kaido indai no ikipora no ago irgo balkar wala mu ko ciya igihin ga dum izi hoy no me da balkar mu ban nigin ga dum fu im bayde ka go kambara halin ha wadin mo gono wadin gono oh gono me musu musu no kwela hmm. fam kan fam gono si fam hmm. wala manti balkare no ko kwed bora mm. amma musu musu igice ci in bore famandi mm. gabe kan de bora gabe de kan balkare wo mental bor hinno gati haddu we burum bora igada mm. son silman ken daran sambu universel do harawo mm-hmm. wi mars da 13 mai ikulu irin match yankar match amical kayar kar wanda je dikara gamara enun eh, hmm? ngin da iya peten hmm. enun eh, mono go ganye ke hinka irni ganye hmm. danga irdo hara ken ken danga musu musoron bumbo do hara musu muso aguti hay kulu isi isikya ase bore igbara halmanti muso me mataki gite gufara no isi bai bore mu igara amma isa valero bai ya dinga ken ken no igan halim hing bora kul sensibiliser ಕ್ಯಾಕುಮೆ waykuna sete kalai kasara wasu musu daino bore gana kala mu ko tunan kan dir irko da bare gudu cer bande mm-hmm. hamsatu nin kan go zan kai gine mm. nin no go gi dondonandi za gir zan bar hinka da waran kacin difa ni gorga bal karmu mm-hmm. ifu sinu bal karmu dan je labu asigiti wai bore do har to zanga matkan sonda bore iki mm -hmm. e kul io bakoly nugu io, nogo ma ndima im mhm. katere da mi gina hoe na ohabory agny ma him gbal kar balo kenan wo no wo kena wande izy ma him gbal kar, to amma aiwo an-tankiyo barkan ga nan di mhm. aiwo isine zan zagny dine dina wo bor ine hawai da gumu, gumu kenan deja bo parent mbo mantiba ingaino siba kura borai bore kanga bisiren ingayno gani matuno ni kwenani izi wanda yazo go karbal musiyar da mustakin bai gi hayu mai wadun kulu dubar gozan kai donda nandi mhm. wadun nimu danna eh, ni gora ka agaka agaka agaka eh, agaka yan wara mu nim sola se oh. zan kai nugo ga entraîner il faut que nimu nimu kebu parangai se kan nanai nanai gono himgiyar da niga o oh, himgiyar da niga paske zanka wande zanno igu kwai kenan di yarda niga iga hayo yarda banda antar na mano ya kamata nim ko nim ne e paran isi er yake nanu agi sinta er yake ne gaba jur yake ne jur jur yake ne giti kenan di ko tsa fatagin go ko balkar jur kamanta yake man tirdona woka zanka bobo mo gona kan yani igtari zan igtari herese kenan din tarin hayre si astanim ka balka balka hmm. atka irwo ka irgo da zankai zangai wu ba ai santuro do yi hmm. te zanka za aka ka dai ko di kwara hmm? o ka dai ko di kwara mdi nyon wa mdi babu mu fa man di se kan nin no o ai mu fa karai ai mu ki se ka ai mu bogor ga kar ga bal e eh, wo bordo wa hay kullu ka ci bumbo danu zamro ni jar hal sun bore go don don dai no dindu giri giri wane ni du wande hal giri wane ka arinta ar fatta bal wala ma higi wala ma am am fatta da o oh, haifo da yaka haifo ha aseno balo irwo ni hal son parce que ir sigudu zankai gagayi zanga hmm. zanka dundu za waran doyi han fon giri fo giri hinka iga koma wala balo na zanga hal son dai ibo ba igo ga kar dai no isiba hankan sai igo ga ka isibai na fakan gara aseno irgo dai ga agwanda na fa balo gwanda na fa wai nafa nafa aiwa hunkuna que da se example no nous parce que ba a voyagé, eh, voyage te voyage bobo naru bobo a na te entraîneur hunkuna il ina nommé au niveau de de l'équipe nationale mm -hmm. hunkuna formation bobo kaf kaf kaf formation bobo kaite kan a ba école kaite ai diploma go tiro arora ai si gwada parce ai ko ali université gonda lisansa na gurmi ago tiro arora amma ai go kul balurano go ai ay ay balurano ay go do nafa hmm. wa hamsatu mhm. wai matan noran te gudu zankai sande mata noran te gi sambu to irwo do zanga ba manti équipe nationale mm son di ka club wal centre mm -hmm. kolera dener ko kul kurera kurera bor siyan arndi zanka wande zangon kan gujo aur sizera waba bor sigan afo yinki hinza nimi sambu numka wala ekola ran fo irgu ko irmu te tournoi kain fo zanka din gamara irim do kain te termu sambu girmu kate ya nirgiti irgu te match match yan han fo irgu koy igi fatta igi di bore kan igonwa balora wala gote wal bore kan ko na national irsa kabi se fota igna arandi balora mutkan bore go hayo de voyage ki gite da matse ki kar kulu wadin de boradi kula haya kana sai amka balu kar oh ya dinga eh irdi ai kuru musu musu na akwai musu musu musu musu paske ir balu aga cindi wo boro woni jar aga cindi gumu paske que ir sinda matka ir gaba na kan girse ingin rugo goyda oh, ya dinga karda eh, hinabu a karda hina ina mbo kai gina bin boda que équipe na hmm. an fo dungo ka selection wodo nisinda matkan naga ba kai matkan naga ba kan gane nim kai te shuwa hanno dai an fo dole dai wa kan goni se ngono no goida kaina kaina kaina kaina halam du barkan didu ibo ba lokacin ni ka selection zanka waranka wal waranka agin te iwo ya wali iwo kin kin fo dai no ya da nuna ga samu samu da ga hayu kenan kai kai na na a kayna kayna deno agi cindir na kayna kayna no ken kenan irwo lokto kir jouer club fo club be bono sino e kolera lokto den cg un centre cg 2 cg 3 cg yantala ingeno go balu kar lokto kir jouer kai na 2007 tournoi fo gon gite waga mhm. tifo chaque vacances ni gati fédération agana irmu koy igte e école da ni suban suban suban suban irmu koy 2007 kir koy ir premier participation en se 10 à 0 ne gagné il yegi ye giro kan woka irte 5 à 0 Il yegi ye kal en 2016 kupo gono de fédération worandu de ir du kupo kena kena kena kena kenan aran wadi generation folankano zangair joueuse folankano so way progresser progresser kali 2016 ore maintenant après 2016 ore bora kulu presque ikul no fatta bar borfon hayo za higi borfon hayo to loktorin kine relevo asino asino so, so meci nora hamburger eh, sigiro kan eh, fenifut mm -hmm. goga detection wodin da waranga bai kan ministro kan ga goy da tawon da wani sannu inga ne ka dinga na balo dan eh, gaham zingen da wani la kole kura imdugu du an tuka ministro irgin ke a ne haran haran iga balo da ikwalle za primaire kalam ko bene iga zanga mati gita aps e -hmm. RDPS ya no igadan mm -hmm. igadan ikwalle kurra im dugati kenan irsine kala yakin gawo irgidi ka agati ne ko gir hinka hinza itaki igudu parce que barkan sintin aran balo bore barkan sintin za go primaire da barka sitin college man tafu premier a targa fam haifon iga dondanan di duk bora beri balle wanda zai man ta afon rawar si zai duk wanda ya da beri to haifo ba ne ne ma din ne ne ma dondanan di asti asti to wadin no il faut que irmi ka ganda ganda cest premier dire primaire à la base à la base no bore himka kaina kaina imtunu imtunu imtunu imtunu am dugati lukman university hmm. waran duhari matanu nin matano ninkanga hagoida gamzingen den wodin hmm. ayo patuk fono ni goga te kangana nimu ni do hari madu wanda zai kan da ga babal to waran gon politik kan waran dan wala mu waran gogo ceci ir gonda ya zama discipline kul kan go sai ir gonda hand basket volley ikulu irgon da alboro ir gonda weboro to football ngon wal sin weboro haram lalle mo ir monte ir super league super league mo kir koy ag tilasan no kan aram kolobo aram mudu baranda an baranda wodin fifa kaf nunu da kaf nunu da wodi ma mhm. tila sirgano mhm. irgo politiko ra irgo drawara irgo ga ir kamara dai sensibilize mhm. irgo faman dise kan wala aran sine hinne futu ay eh, aran sine discipline jare aram mudu we boryan kan a après har mi fatta football senera mm -hmm. donc du coup moso moso ergo cecigi famonde hadde rugubi mi bora gono rugby a gonnal bora a go bor mena maintenant wondeze a fo ergo du ergo sintingi mobiliser ergo gi sensibiliser ergo famonde se kan voilà nankir to agtila sirgano dum du kolobo mhm. manti zanga igir falin wala a ah, agtila sirgano dole no irum woni karo koroga da mu a gati waran gogo bore famandi wonde irgo bore famandi alasar kulu irkoye stade leona an ci bore kan te vole basket hand kayan kayan dai ya je rigo gi famandi kan ka mun imeyega muntai funo footballo tan dai no date après ni gin nugo jouer mm. hande nugo jouer football da mm. kan e kulu sport folon kare no me lokaci no go fai. Mm. da nugo ne o hara match ni gin koy dingo ne o hara match mo nigi hinkoi mm. ga wasu musu daino matakan goro ah, hafsatin cidano mm. niger haiku haikul wute wo te kal daram bore gan mosu mosu gabi gabi wo na su te kalai kasara amma musu an da mezo dingo ga gana ningo faman da si za su fam kala ko tunan kan hino a fam a cikin gana fonda hanna mm. don ka diku bore ngono kan dinnin faman di se gabi gabi no te mais dun ko bora se musu musu musu musu musu musu Kalamu kwetu na kafa anga demarche dira no ergo dir kwe da muagte. Vraiment ministiro igon ga hina me ihimnu ge gega gune fondo karra igi borey gagisne gi tonton. Gagisne matkini. Danga gagisne baliyan walmo mayo da equipement da hay hima da yadin ihim ga teno borey se kanga nan wande zai mo im kan lalle vraiment ministirai da division ne dai hino borey dai igon hina kulu te. yaliŋa nge mu haikaŋ cindi nge ga nge mu ka dai hmm. odin no i himga te ni wondi kan la kolera ga yadin ki aga de il ko da aga la kolera din dan mata ki ga fsd de fs no ine iner no im tonto iner am te iner 30 minutes mhm. donc du coup iner 30 minutes di ma fayi hinka im tenge nge shofuma im te aka gima ukan cin cindi ma te balkar yaŋ wane nodin hinne na yegodi mbura kɛ hingudu juɛzia nɛ kwigini ama kɛ nika ekɔlu a agwanda gabi zama ekɔlu bwɛrɛ gi cɛn marga mhm. amma ama rawo da bayan arusi jan nigdi igwo ne bal nedida iyinɛ ekɔlu ra nu ikwewu ini damu di da irara gingu kɛ a gane bondi no teno mhm. nutenu ga kila mhm. sin gano ingam kai ngam goya mbur kangane ingam du nɔtɔli wudi hinne na godi kan Digo ga kena kena kena kena ne ko fo i hinka i zaya da ir da irga du wandeji kan i kai ga caŋsir labo se i ga labo kawa i dulla da ir kwarda wadin wo kay di na te minisitiri engagement a sambu ama kubandi. Mhm. Zama da ni ga si virno ni di sanno kan ni ki eske i go ga te si ga te a go gono nan ka i ga hanse yadin day agote se bo ima mura. da te mo imi ka bannu ko yin zan mata kan afsatin ci da gega gungidi gega gungidi manno za ganda no hmm. isintin mun ti ben no ko gidi hmm. din ba buram wani za go zanka munu ni ga dan lakkalora kan yakin no nigite yakin no ta yakin sibori ni manan nim sambuwa ne hmm. i hanna no yakan irhim gite ai go ka doso al mustafa al mustafa ai ne ha sohon me kinora no din doso matno ihim gite kanganan dai e, izwonde imibal e kar ko be kan sonda ne ko kari yango te to mata ko karfu no koyne waran himge te koyne yi dai goren faham to ayo eh, vraiment idi yango ga c'est vraiment la sensibilisation mm. ngino idu ga hayre la kale candi hayre faham kan balo izuwe borginga kar agin kire shirara Mhm. Je pense que eh, cinquante pour 50% du travail Gengeneate. Yamma mhm. wallahi nan kan bore go ta bide no hayre hayre no halson hayadin isiga gunan da hanno wallahi eh sanka sande sigiro kan eh, ir ministro sambu ministro kan ga goida la kolo sanu ani mhm, nga ko la kolera de no gine no da hawo kangana ima du izu wande im du ga balakara mm -hmm. mati nun di mm-hmm. sanno dinga ayo di sanni hannano sigir mm-hmm. hannano amma sigir no kan ka bora hin suru a gaza lokaci a mm. gaza lokaci yau mai zama aran ga bai ekolai primere ranar la ni ga intervenir mm-hmm. to donc ni dai école primaire mo zanka kai yanka mm. no ba dai ine ina ijwe har no kan ga jiriyan sambo mai sigir hannano sigir no rim kan kuraje irin ga irin mo ga gabo irin kan ga dan buram ko charbande arin ga agate agate ah, ne ne da kaina ne da kaina irin za da girgu ya kine silman kaina hmm. to irga bai mu hmm? kan eh irin Niger labora hmm. wolbore do bal karin wodin eh isigudu sandai hinano sino sandai eh, eh, eh, ir Niger labu bal karin sata feni futuno da hawo a kan kambadan sandai im competition te inu oh. formation ya wo dia mo si imanda mfunga gawala hare ka hafsa tu ya dinu ya dinu me ayo ay bay mane tayi kut go go ba angi hinati hmm. zama masken kyaran ci haran championa championa feminino kan himgite mm-hmm. leo oh, irwo do so club bay a fallan no gwanda ekip feminin to aran mm-hmm. dimo feni futin na championa an organize mm-hmm, ani me ekip no isi gudu ga metro en place ifo te zama hayre siger de ganinga izena ikos baluka vraiment feni futu go gangi hinati zama yi mil ba we bore primo do de bor ko guna mm-hmm. we bore ze no match a uh, bisal bore ze wana plus du double même donc wadin kulu vraiment hinano kan feni futu go kandi inga wana gaabo do we mm-hmm. bore ze balu mais walla har bero de kite parange hayre hayre hayre no dinno blocage bero blocage bero Ah. gano iduhaire sintin kafa ma vraiment go gafala yana agfala wodi mo aine awara hin ga te kardi hino bore nge bon kambadan fa ah, wadi no dole no wadi no oh, dole mi bore fahamandi mi zankaina oh. im balkar aha aha aha ah, warma tadi no ah ya wodi no kimi kware no wadi no kimi mm. hay kul karra hini kawo kulu ay gimila ha ka dogo ne mm. oh, zaman kuna ngano hino fata ga dirsalan ga kacce da kan gai gai bon gai min mhm. gai e, wana e, avion no oh. ngai yarda oh. gai yarda kan vraiment bore min gai izai tan baloje wallahi borbo borbo ga ga ga fam yan gani woni do eh mhm. ne da kaina ira wai bore bal karin aga tabbat isirkar e disa zero wala sen ka zero no no wadin kulu ayo gmila giri fallan giri fallan goy hanno giri mhm. fallan goy hanno wallahi this is kore dimo wirgi dirga iza aha ya is kore irgi ba songo de actuellement ay bora di te de selection o te hanno ko goy oh. man ti kar di zero jirga nya ma man ti di zero mm. uh, oh, sokon kayne de wirgi ba oh. sokon kayne de irgo di me Ah. irgoji tele ra wai bore kango gaju isi sirre ne wai bore ni odin kimi ah, isi bisemi mm, ome mm, mm, sokoniyan dai no irgba irgba sokoniyan da vrema ha kango ban di la realite imaki addina kan bore ce cikin dan hayara hayara o eh, zan bore mila hala addina no irgodi me weborgin kibal kar amin gibon sutur me mm-hmm, mm-hmm. je pense que hijab da fon kulu webore gini ben kibalo karra mm-hmm, irgodi ya telera ya da shi ganji bora min gaba bon tura kwa mm. Mm, so mm, rema irmudu dai faran paranga irmudu yi fam wai ga ba dai nawa eh ai fura. eh amsatu eh irga bai kan ɗan Nijar labora sanda yone yan sino wai borai i bal kare ngodin do harenga mu lahani no. Mm-hmm. Hmm? E, ni ga wodi mu ago haye kan goga kan da gazian waran dondon kai sai Kome balkarayŋo zanga lakul watu kuna no boro ga koy nima du wani hali mu te composition mu di a go wala a si ga te coŋo kaŋ no go balo mu yaadin no zan kaŋ go bal kar i go kar i go kar yakamata ima du i hima ga i se competition ya hmm. kan ga cabu zan kaŋ go balo a go koy gina wala mata no ga du yo ne si ni kulu waraŋ wo waraŋ si du ga bay woodin no go ibo ba kulu darin kwadi ingono go hayo parce que zanka kamun bai gu jouer eh, eh, tournoi international mm go ngo se ngo kwadi bal karno asbayi mat kanu haya guda kadai da kwai da ko humbur kuma bumbu borai da borai zanga matuka irwa irwa borai irwa eh. deja niger arandi matukan deja borga haw haw mhm. na humbur kuma bumbu hal na humbur kuma ka da borai kan gogin guna gaban hal balu ko no ayura kul hasarauti din doni matche din joyang afo hinka ni dona ni bai mata na goda ni himigin bondi e, dole no hal macho ka bar me kana kana da so zanga ayo eh zanga matche kirgo koy mhm. federation gonga ko karote mhm. zamu fose competition kul de kaf de fifa no goga hayo niger aga ah, aga angaje idu sattai ga koy ivin koy Albere bere sonyore mm -hmm. kategori hinza kuniga igida igida igo koy wani mumboki gote ifo seno igo gate imuduga o me imudona epi imudugudu wandeze kan wal parang kan gomila bursunwa balara ouais. imdika afona go koy kenan digo na igo participer igo participer kenan rigudu wandeze wandeze bobo kan balo sintinga kanisi im sintinga im sintinga furara bor sika num sinti hun kuna oh, o num namte asti bu kir ko la dernière fois gana kinir ganya coach fo kane se absatu musidi igo gar ganya aner mbo yakinir sinti ane ne di ya yakinde no igir karno rumi ka igir karno ge ka iru wor gay gana yene anin gay gay go balu kar hal swagati manti hun kun subanu anar mum boda ingidi ane ingidi zankankan kan kayne digi hayo ise garan ganyen yade de kuraje usi de kuraje bora kul yaren ani bora kul yaren ni sintin ne karin wori hali gito ne ti giri fo giri ka giri goinu goynu ha'a bodan te ba dizan kenzan hal balo sintin gati o me ane barkan gin ga sintin ni sawa gin ga sintin ce ma ga furna gin da mat kul kanti kenan so bai hin suru ago te so on karan aran di championnat zan kai wana ina da chaque région équipe hinka catégorie hinka burakulka et puis santur no ina bore kul margan ugun gidi di jours kin bore go cerra zan kai go cerra e mutun cerra e fa kare am karbal mudun kulu e ago dira wora kangana imi ye ganan afoyan mama parce que din kani ma kani ni ko ni ne ro kirko bifo irna balu karbo me mata balu hennano aidu cortegi ir ko ir dinya ma ir di hayu zanga kangana ndayam hayu ukai gidi ane prochain matkanu haya agi yegteda haram bure mo mila me jama agate jama yakini me chip kulu category hin kuma da lokacin da chatnum du kin da fabun bokan daga funan dai so handa al mustafa oh. shi ani ane da chatnum ai te maradi maradi 2018 ka 2021 mhm. kai ko cewono da giro kai ko ai ne chip wonde wanda zauna da ina sa a stefano aste al salam tare harka da maradi aste aine bore go eh, alsalam tara sambu ga hayo aine ba arabi saudit balo guga ka wai bore go aka duk bore bani zo aine igidan mu igidan ijab kaina rin kolon ku ko dum ma ma numa numin ga hamu kul dabo aine dia ibobu borem su go da wadi irgo da radenu maradera aine kibda hmm? so irmu kanya mai mu problem kal han fon kal gir eh, eh, gurfo irgo paranga kwara go gese be negosi go negosi go se kangana kangana eh, zankanka arandi wode kulu asene na se kotto reno himga hin suru zamu ah, wonde zanu a him himga tondi da kinga aya sifala aya sifala <clears throat> hin suru bo fo ni koy nya fo nga babarwo hmm iga babarwo numa num ko sumo num yi kada bora di dai ka wallahi ko tsaya gaba parce que hankan paran ai sifam kan zanka gaba aram ara sina asati ba ni na sate agze kwegati nisibe motono ago kwegati wat kun nirgene zanka go lokol aga ba balo to ni ga ba balo ni kyawo te ni mun balo kar asin gan kyawo asin gan kyawo ai na asin gan amma dar ne ko cha se am skarbal ai ne ibo ba irgo no ikka girga ginin ga iga ba tari nyanga sibai kenaran di wodin kulmun te duk ko cha ga ba wa encourager am kakar aine wo boro balo lokacin bono gasi aine lokacin no gasi fugate kan an aga o ba ba aga gai lokacin lokacin no gasi lokacin no gasi aine surtout ruwa niger ka har son bore man famu go bori hmm. me bore go ngara me balo bore go ngara da di matakan eh dans les autres pays matkan balo bore parce que fifa no ne fifa no haya gaban bumbura wo bore balo man di wo bore arbitre gono wobora wobora arbitre gonu wobora eh, eh, eh, concert match gonu moy kullu no son agonu fifa mbono dengu no dango ngunu go wobore parce que albore wana ngu wati san bora wana ni ba am bori hmm. aseno zanga matkan boro shak hmm. chaque équipe super league wadun mati dole no num du équipe wobore wana dole no zanga dingo tirairan prin bora fo kay no équipe féminin no kenarandi on a 16 16 clubs super league mm. dubura kul du équipe balo aga buru kenan sélection o staban de mi borgo bayde au moins 20 25 joueurs de borgo duade kan wallahi poste par poste i igin gushu Kena kan kan agoti kan kan agoti so mhm. surtout fin que fono don don ko entraîneur mhm. albon don borgamana eh, différence gara zangamat kanara seno alboray singa han foyaŋ i faham gumu ham bar waiboro harakasi zanga bar ka zanga ir wasan bar ni ka terrain ni gunda go doru ko to kwacho ne dole kadai din kadai din juwe dole kadai din ungwa askai ga ha o hal eh, o wala hayo funu wala wani problem fo mhm. nim kan go dai ga hayo wo bare ir ba han fuwan kadda falen bumo wo bare balu han fuwan kadda faliya mhm. hmm? goyo gono mi faliya mo gono dinga ba bora mate ni se mate kan gaba ba ase no han foyan din man gwara da zankai bumbo da foyaŋ alboray da i no borey i boobo a ga ne ɲgay si hini i sihini i bumbo da no i ba a ga ne ɲgay sino da man te boro goro gwaro boro kaŋ suru suru surtu suru wa wayborey do barkan boro suru gonda suuru da man te a din haya kulu duma no boro di me mate kaŋ te ba balo dai woodin no ni goy beeru ni goyo beeru kulu kacu ni goyo no nankaŋ ay wo ay te say ay wo balu mm. ay be matuka goda paske ay wo kala ay nay ma a balu hmm? a si ngu a da yau nan balu eh, eh, ay ga famu mateka no kwacho ka ya musalan wal dai go ko voyage mboda problem kenan hayadin kulu zanga aini ni wo deja experience no deja experience deja ni vivre dago goro indi ñongorum fakare ay may mai example kiya sai zano donc la rendu ati ati o c'est sa l'avantage ko hmm. hmm. so nigin ga eh, zanka arusizian dondoni ai da ai sin problem no parce que rwanda centre fone haro banda hmm. oh. da zanka arusizian i 13 rwanda albera i 17 da wandeze zai ikul mona isambu mm. da ikul na isambu zanga entrepreneur wa manti c'est vrai kai ne entrepreneur mati in kama wande zai hinna seno ni te formation mi général no kenan bora kunon him ga o mi an fon des fois borgi spécifié bah, na kan hare ni ba ko mm. duk zan kai no duk wande zai no hare no ni ga no da hare no ga hayo mi ay wai kan wande zai do ai gi aider plus ke outsi zai do parce que wande zai do zangai na sai masale bumbo kan gonu borgi an ta fon gini goran da paran da se matkan no que num boda ni vivre ni nigin faman kan gana zan zankan yamka e dieu merci bo bo gona kan yadin noy gor noy misalin kadda yamna se to ko de ma halasi hmm mm, ko de ma halasi lukman nuwon diyan kan no de université haram won gudu oran ekipodin din way bore ngono ekipo o ba ಸಿರ್ಗ ಅವನು ir kwe ಇರ್ಕೊಯ್ನೋ ir ಇರ್ಗಾಂಗಿ agati agati ir kwe ir ಇರ್ಗುಡು ಆಗತಿ mo ir kwe ir gujwe ಒಂದು mo mu kwe der ir gujwe donc du ku har no kan sol dena mhm. ga irgi cici irum da se er d'entraînement ka koce gono koce gisam iga mosi mosu mosu ya ni kalim ko dona zanga balwo karyan boren ngono dika ba stado ra zangi bore kan iguni bora igidi ya wala mena sunun gaise mm. bore ba isin gujwe deja bora mun dona bora gla sabu kan ngujwe ingi ding kele de no amma daka ka da di stado ra ban bore gun hinnu agidi kan ya wala ingi si normal donc wodi mbora gujwe bora bo so, aseno mm -hmm. competition e wo igo gidan ken kena za boro i kɛra a fɔrɔn teu inu kalam kwaitona kaŋ bora a doona a baŋgu doona a si inga hamburu boro kulu koyne ni kulu k'i i koy da ga hinga jwe yadin wadin yaŋ bo da avantage yaŋ no kaŋ yadin ga nidi kaŋ ne da kaina Niger aga du nga kamba kunda bero maina ne da hmm? kaina zanga mata kaŋ hapsata sinci hmm. da no so si per la gidir samu 16 equipe kaŋ gono bo kulu gonda club wande ze wana hmm. donc du coup i ra bumbo da aga hinga du boro yaŋ kan kaŋŋe ko jiiri fo i hinka dir kori dagite équipe national mm, haikulu mm. wo sintina aga dooru wo mm. oh, ba bi fo di maina kaŋ i koy Maroc ina kar kariyaŋ kaŋ si bay onze no de wala marje no wadin kulu si arrive aga ka. Kayna kayna day no sohõ kaŋ i ka aga ɲga teeray tuuro mo wala mo match fo di ne ima kar asi to onzo din yadin aga zabu zabu matekaŋ boro na ci da zabu zabu kayna kayna kala ama koy tun naŋ kaŋ hino inga hino ga borey gaŋey yadin a suuru borem ga buɗe suruga ni borey imsi ba gizan kay motiver imce bise imnayse gune boro yakine yakine 2000 ya ingai no kan ni kub fone ingai no kan ni kub fone aga nan bora ma haw dan ga borra ka ko karanta ay sanni ko karanta ay ci da borey ba equipe wanda ze honawo kaddu borey ni carga faran gara jin gara fifa no bora kulu kadi goro im e wafaku sen yambo im e mo ngono ganan bare mo dugudu ekipo absetu tanni ko kan matkane denu ay way ay gine bore ma bore mo soboy hen suru hay kul kayna kayna denu e boremu mo borem mo cerga zamu cerga yon tinga ti aram mu duzan ke ki gigayi imduga wani mhm. eh, zanga boram su sintin afo hinka hayam funa bin mm aram ke higi gai moso moso moso epi ima competition ai babandi babandi mhm. wurin gano zankai igudu mhm. eh, condition physique ko kiga ba koy fahamu ifo seni igu ba lokar mm. ai gonda al mustafa al mustafa al mustafa ai ne ni sandi ko karanta irba ne rawa haiwa nisan ni ko karanta to eh nisan eh, ko karanta dai te vraiment il faut que niger irwan haire in hin suru mu mhm. eh, faham kan hunkuno an dunyawo hanki ba gargare te nima hagoidin wana bortara mhm. Eh, jarawo jarawo keki kul keki mhm, mhm, mhm. kul keki ya dinga in so bai ga sai dinga izo waye in ko dinga keki dan igin kudu yo borai kan wallahi ba lo karen aga konda nan gumoro hmm? konda nan gumoro kan hmm. manti manti windi sanni no in ka to ba la bu sanni ga hmm. ya dinga haire do dai ne konda sanni ko koranta ma in hin suru sanan da izai ko bikic ba lura guda cikin almustafa lokaci lokaci no aigin sabu zane kardo su ai sabu mai sabu mhm. oh, amin amin e sido kalangan kai e neno to ir er sigiro me fora de gonda bu mato ngagati ir er niger labu balkaren sata bero meina a dondonka ay gonda lukman muhammadu ngamo node université no ga haggoy da ga ham zingen denge ay kurkanga ti ga ham zingen denge no ga haggoy da ay gonda ligdo so al mustafa mai hakki ngamo dondon kono nodin do so talfo ganor duwa ma dai han kan boyarti bal kare kan izu wanda ya gati ɗar Nijar labora. A talwatiyan giriyan kan Nijar goga ceci da yanga mutum. Bal karen wadin ga ga koyo na yando tare zan kai don tonon di. a dai igo kokar kurte kan gana izu wanda ya mu in fur bal wadin ra. Waran ma ne kan ira hangsine ke i fahamandi. Afa dai arsilam tara no igogadan gine. Hinka hirai kan siyar da ngai zankai imakwa ga ya dinga matkan bore ci fahamandi diyan beri no ga hima imatte here shi in bore di dan arsilam tresin gangi ma balakar ne ne so wai to war ma dai han kan bon ir er salanwa ir er komiti sanne kerti im fur hanga hanara ir er komiti mu hinu ir maka irma barbata fo tauran sai sindakar guri zai bun amin hassan ne nortor sigiro me irko mirce no azza salam ay ga hamsatu rabo ay gin fondo goy ay ga lukman mahmud ay gin fondo goy ay ga al mustafa mahaki ay ga fondo goy zado so azza salam